بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha tara ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijiriya wanda shine ya dace da ban sani ba ina jin sha biyar ko eh, sha hudu ne ko sha hudu ga watan ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha ta dubu biyu da goma sha sha bakwai a miladiya um, muna cikin uh, magana akan matan annabi sallallahu alaihi sallama wanda yau za mu gama kammala magana akan nana isha insha Allah mu shiga nana Hafsa idan lokaci ya bamu Um, idan za ku yi tunawa mun zo lokacin da jiya take ba da labari ita aisha take cewa um, muna zaune da annabi sallallahu alaihi sallama ya zo wajena da abubakar babana da umar roman mahaifiyata sai allah madaukin sarki ya saukar da wahayi wa annabi a take ta ce sai na ga yana ta gumi yana ta gumi da Allah ya sauka masa wannan gumi sai ya ce min ya Aisha albishirinki lalle Allah ya wanke ki mahaifiyarta ta ce mata tashi ki je ki masa godiya ta ce a'a zan je je in gode wa Allah don shi ya wanke ni sai na abubakar shi kuma da ya koma gida yana cikin murna da jin daɗi an saukar da wahayi an wanke yasa daga abin da yake damunta akwai wani yaro da yake cewa misba ibn usasa ya ce to daga yau ba kai ba gidana ka ɗauki kwanan tuwanka daga gidana na daina ciyar da kai Allah ya saukar da aya ya ce wala ya tali ulul fadli minkum wasa an yi utu ulil urba har zuwa ƙarshen aya kada masu falala a cikinku wanda Allah ya ba su falala ya ba su wadata su rinka rantsuwa cewa ba za su ciyar da danginsu na kusa da su ba tunda shi mista ɗin ɗan kusa da shi ne danginsa ne ko kuma ya zamanto um, ko ku ce ba ku ciyar da wanda yake miskini ba marashi sayyidina abubakar ya zo ya ce to kam lallai misla ya dawo da kwanansa tunda daman abin yardar Allah ake nema ya ce ya dawo da kwanansa za a ci gaba da bashi abinci aka ci gaba da ciyar da shi na na'isha take cewa barin daɗa ƙara baku labarin abin da ya faru ta ce ai ana cin wannan gumurzu ai annabi ya tambayi wasu daga cikin kishiyoyi na halina sai aka tambayi zainab binti jahash zainab binti jahash din nan na sha gaya muku cewa mace wadda suke kamar kusan kunnen doki da aisha wajen matsayi a wajen annabi ana cewa zainab ne ko dai aisha ne ita ma zainab din ba dama ta samu karbuwa sosai wajen annabi za mu zo mu karanta tarihinta inda lokaci insha Allah ita ce matar da Allah ya daura aurenta a sama da annabi to sai aka tambaye ta yaya aka tambayi ita Zainab binta Jahash yaya lamarin me za ta ce akan Aisha ne halinta da ainihin wato da ɗabi'arta ta ce ya manzan Allah ku ji kishiya ta kirki ta ce ina toshe kunne ina rufe idona kunne a toshe idona a rufe ta ce wallahi ma alimtu illa khairan ba abin da na sani akan aisha sai alheri kin ji matan kirki yaya in matan yau ne kishiyarta ta shiga wannan hali na hasbunallah wa ni'mal wakil a zuwa a tambaye ki dangane da halinta ai in ba su ba diga za ta dauka ce ta sare ta a'a a'a ku je dai ku kare ta a can ni daman me zan ce wannan wannan mata abin da take yi a gidan nan ba sai dai Allah kaɗai ya sani ba yau ai wannan kaɗan ma ka ji. ai tana kaza tana kaza ai ta ƙarawa da gishiri da magi da yaji a cuci kishiya a ɓata ta in mata yanzu ne haka za su to ba haka ya kamata a yi ba ya kamata a yi koyi na kirki a faɗi alheri kada a faɗi sharri dangane da kishiya kada a faɗi magana ta ɓatanci a kan kishiya ke ma fa kishiyar wata ce wata ran za ki faɗa hannun wata faɗi alheri a kanta kamar yadda zainab ta faɗa ta ce wallahi ba abin da na sani a kanta sai alheri Na aisha ce kada ku manta fa wahiyar lati tusami tusamini min azuwaji nabi sallallahu alaihi ita ce muke kamar me zan ce kunnan doki da ita cikin matan annabi ta ce Allah ya ba ta kariya fa asamaha Allahu bil wara'i Allah ya ba ta kariya da taka tsantsan ba ta iya faɗan wata magana mummuna a kaina ba to amma akwai yar uwarta kuma kanwarta mai suna hamna bintu jahash kin ga yanzu ita ainihin zainab din Ba ta faɗi magana ta ɓatanci ga aisha ba amma ga hamna bintu jahash kanwarta ita kuma wai kishin sai ya ɗauke ta bari ta taimaki yar uwarta dan ta dada bata Aisha yar uwarta ta dada samun kujerar ta dada ƙara sama tunda daman suna gashi nan kusa kusa suke da Aisha Rana Aisha take cewa sai dai yar uwarta Hamna hari laha wai tana mata yaki? fa halakat fi man halaka ita hamnan ta halaka cikin waɗanda suka halaka ashe hamna kan tana cikin waɗanda suka je aka ta yada gulma da maganganu waɗanda ainihin wato suka ɓata na na'isha imamu zahabi a imam ibn shahabin zuhuri Allah ya yarda da shi yake cewa to fa hadha alladhi balagani min hadithi haula'i rahat wannan shine labarin da ya zo min na kisar Aisha na bayanin waɗannan mazaje da aka ambata um, na aisha take cewa urwa yana faɗa urwa ya ce kai aisha ta ce wannan mutumin da aka soke shi a kanta cewa ya ɗauko ta ya yi kaza ya yi kaza ita da kanta sai da ta wanke shi ta ce wallahi ta rantse da wanda Allah ya turo ta gaskiya mutumin nan bai taɓa yi mata bai yi mata magana ba kuma bai ce mata komai ba a tafiyar nan har ya iso da ita gida to wannan shine a takaice abin da ya faru akan wannan baiwar Allah na na Aisha abin da ya kamata mu dan tsinta a gurguje dangane da wannan isa mai tsawo hadisul ifki shine mu gane cewa duk yadda ka kai da matsayi to Allah tabaraka wa ta'ala zai jarrabe ka kuma kai ba kowa bane kai hakuri ka karbi jarrabar ubangiji kuma ya kamata mu sani cewa samun matsayi a wajen miji ba karamin abu bane ba musamman wanda Allah ya sa tana da matsayi wajen mijinta to ta shirya tun da dai ba a bar Aisha ba ma to wallahi ita ma ba za a bar ba dole wata ran zaki gamu da ɓaci da damuwa da baƙin ciki da shiga uku musamman ƙulle-ƙullen kishiyoyi bayan wannan kuma wannan yana nuna idan har a lokacin annabi sallallahu alaihi sallama kuma matar annabi bata kubata ba aka yi wannan abu to yaya ga mu yanzu wannan zamanin wannan lokacin ai min babi aula ai yanzu kan kuma lokacin daman lokacin sharri ne lokacin makirci ne lokacin bata mutane ne To kowa ya kame bakinsa da faɗan abin da bai sani ba kuma mutum ya kame kunnensa da sauraron magana ta batanci ga wani dan uwansa kuma wannan yana nuna cewa ya kamata kishiya ta zama adilar kishiya ya kamata kishiya ta zama mai ainihin wato kai zuciya nesa ta yi koyi da irin su ba ni sunansu zainab binta jihar wanda aka tambaye ta akan kishiyarta ta ce a'a ita wallahi ba abinda ta sani a kanta in ba alheri ba alheri ne ta sani a kanta ba ta san sharri ba da ta so da za ta iya bata ta kuma wannan yana nuna mana cewa al'amarin Allah duk yanda yake son ka kuma zai iya jarraba ka don matsayinka a wajen ubangiji ka iya fadawa cikin jarrabawa wata rana Allah muke roƙo idan zai jarrabe mu to gaskiya ya jarrabe mu muna roƙonsa da abin da za mu iya ɗauka abin da za mu iya jurewa don wannan jarraba ta aisha gaskiya babban jarrabawa ce ba ƙaramar jarrabawa ba ne kuma wannan zai nuna mana haƙurin aisha da juriyar aisha da kaiwa zuciya nesa da ta yi kuma haka dai aka ci gaba da rayuwar allah ya ƙara mata yadda allah ya mata rahama annabi ya rasu ya batta tana da shekara goma sha takwas a wata da aka ce tana da shekara sha tara to bayan haka sai magana na ƙarshe shine bayani akan mutuwar ta kuma haka al'amarin yake duk inda aka je aka dawo kuma sai an mutu sai labari mara daɗi dangane da abin da ya faru da ita na barin duniya akwai abin da na tsallake um, na jarawa da ta shiga ta shiga cikin fitina ta yaƙi waƙatu jamal kenan yaƙin da aka yi da su aliyu bin abi talib fitina ce wadda ta faru wanda ban ambace ta ba saboda um, kusan ba ku da alaƙa sosai da da wannan amma wata ran a karatu za mu yi bayani kuma ya ci mana lokaci da yawa bayan mawqi'atul jamal yakin da ya faru dan ta je yaƙi dan har ta kai ga tana kan raƙumarta aka zunguro ta ta faɗo ƙasa aka yi ta abubuwa dai abin ba a cewa komai to bayan wannan abin ya faru um, a wasu matsalolin sun faru amana na Aisha ba ta baki a ciki ba Allah ya ba ta nisan kwana har ta kai bayan wannan yakin jamal din ta kai shekara 22 kamar yadda malaman tarihi suke faɗa har lokacin mutuwar ta ya zo na Aisha ta rasu ne a lokacin halifancin Muawiya ibn Abi Sufyan muawiya ibn abi sufyan ta rasu a daren talata na na'isha ta rasu a daren talata ranar sha bakwai ga watan ramadan shekara ta hamsin da takwas daga hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin shekarunta a duniya shekara 67 ta kun ga ita daɗi karki manta annabi ya tafi ya batta tana da shekara nawa ha sha takwas ko sha tara ko ki duba tsawon shekarun da ta yi bata mutu bata bar duniya har sai da ta kai shekara 67 ke yanzu uwata da ke zaune nan kusa da ni ki lissafa ki ga shekarun ki nawa shekara 67 shekarunta lokacin da aka yi hijira shekara takwas ne ko shekara tara lokacin da ciwo ya kama ta mutuwar ta zo mata ga daga kowa ya gani a ido alamar da teji wannan za a tafi kuma sai ga abdullahi dan abbas allah ya da shi ya shigo mata allah da shi da shi da babansa ya shigo wajen aisha ya ce yana son magana da ita ta mai izini tana cikin magagi na ciwo ya ce da ita abshiri albishirinki ya aisha ta ce albishir da mai kuma yanzu ya ce da ita to ina shaida miki alamu suna nuna tsakaninki da ki haɗu da annabi muhammadu da sauran masoya waɗanda sun riga ki gidan gaskiya saura kiris ranki ya fita a jikinki in Allah ya sa da kina mutuwa za ki haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki sani cewa ke ce sai fara irga mata falalarta ya aisha kada ki damu mutuwa kam Allah ya rubuta wa kowa amma ki sani cewa ke ce matar da annabi ya fi son ta har ya mutu abu na biyu ki sani shi annabi a duniya ba abin da yake so mai tsarki ba abin da yake so sai mai tsarki to ashe ke mai tsarki ce ki sani cewa ke ce wanda sarƙa ta faɗi abu na uku lailatul abuwa annabi ya wayi gari da mutane ga baki ɗaya aka yi ta neman sarƙaki har gari ya waye lokacin sallah ya yi babu ruwa a wannan wuri ta dalilin ki ya ke aisha allah ya saukar da ayat taimama yanzu taimama duk da ake ya aisha a duniya duk sababin ki ne Allah ya saukar wa da al'umma rahusa idan ba samu ruwa ba su yi taimama saboda ke ya Aisha abu na hudu ya Aisha ke ce fa wanda Allah ya saukar da barrantar da ke da wanke ki ya saukatar da barrantar da ke da wanke ki daga sama fa ayoyi wajen guda goma a cikin suratun nur Allah ya saukar wanda jibrilu aka aiko ya zo saukar da waɗannan ayoyi aka wayi gari babu wani masallaci a cikin masallatai a duniyar nan face ana karanta wannan ayoyi wanda ta dalilin ki Allah ya saukar da su sai hawaye sai cewa take do Allah ka kyale ni ka kyale ni Abdullahi dan Abbas ka kyale ni na rantse maka da wanda raina yake hannunsa shine Allah ni kam wannan duniya na gaji da ita na so ma a ce ma ni kan an manta da ni ni babu ni ma ba labari na haka imam ibn kasir ya kawo wannan kisan a cikin albidaya wa nihaya da kuma hilyatul auliya na abi nu'aym jama'a wannan shine kyakkyawan misali na tsoron Allah da kuma tunawa da lahira da Allah ya ba wannan baiwar Allah Aisha falalarta kam sai mu ɗebi kwanaki muna ta magana ita kadai kuma Allah ya muke ta bayan matsayin da ta samu a wajen annabi kuma ya bata nisan kwana ta koma ga Allah a ranar daren talata kuma yadda na faɗa sha bakwai ga watan ramadan daren talata sha bakwai ga watan ramadan shekara ta hamsin da takwas sai ga mala'ikan mutuwa ya zo don karɓar ranar na aisha ya aka yi ya aka yi bayan an idar da sallar isha'i a wannan talata kawai sai sai ya yi ranar talata bayan isha'i kafin ta rasu ta yi wasiya ta ce do Allah idan ta mutu ko da daddaren ne ka abata ta kwana ta ce a kai ta kabarinta abin ne ta a baki'a wannan makamarta da take kusa da masallacin annabi a yanzu ta ce da na tanadi wurin da za a binne ni a ɗakina tare da babana tare da mijina amma umar ya zo ya na ba shi wannan wuri na fifita shi an ji an binne shi a wannan wurin kuma wurin ya cika so ina shaida muku do Allah a ji a binne ni tare da 'yan uwana matan annabi inda aka binne matan annabi sauran matan ta ce nima a ji a haɗa da su haka baiwa Allah na Allah ya mata rasuwa ta rasu aka je aka binne ta a wannan makabarta mutane suka haɗu jama'a iya ganin ki bayan an yi sallar isha'i mutane sun yi wutarinsu sai gashi an ɗauki jana'izar na na aisha ga ta a makara na lillahi wa inna ilaihi raji'un tana makara karki ga mutane sai hawaye kawai gaba ɗaya madina ta rikici aka shiga damuwa fa abu huraira shi ne ya mata sallah abu huraira shi ya mata sallah sai danginta suka shiga cikin kabarinta suka karbe ta su suka sa ta a cikin rami suka binne ta mutum biyar akwai abdullahi ibn zubair da urwatu ibn zubair zubair ibn awam kenan abdullahi ibn zubair daya urwatu ibn zubair biyu ‘ya'yan ‘yan uwanta na na asma'u kenan ko akwai alƙasim akwai kuma abdullahi kenan abdullahi guda biyu ne da alƙasim da abdullahi ‘ya'yan ɗan uwanta muhammad ibn abubakar kenan alƙasim ibn muhammad ibn abubakar ne siddiq da kuma abdullahi ibnu abubakar ibnu muhammad ibnu abubakar siddiq akwai kuma abdullahi bin abdurrahman ibn abubakar siddiq kamar yadda na faɗa allah ya yarda da su da iyayensu gaba ɗaya da sauran sahabbai kuma dudduka allah ji na aisha ita ce matar annabi a duniya kuma matarsa a lahira kamar yadda imamu zahabi ya faɗa ya ce na shaɗu annaha zaujatu na fi duniya wal akhira muna shaidawa aisha matar annabinmu ne a duniya matar annabinmu ne a lahira ya ce fa hal fauka zalika mafkhar shin akwai wani abin alfahari sama da wannan ina yan shi'a da suke tsine mata suke la'antarta to ga dai abinda malaman duniya suka faɗa ga abinda tarihi ya tabbatar akan wannan baiwa Allah son da annabi yake yi wa nana Aisha wani abu ne shahararri duk duniya ta san da shi a wata riwaya annabi cewa yi Allah ya azurta shi da son Aisha inni ruziqtu hubbaha an azurta ni da son ta kin gane ma'anan nan ba wai fa a ce an azurta Aisha da son annabi ba manzo Allah ya ce daidai da sonta arziki ne Allah ya masa yake sonta saboda duk inda mace ta kai kuma wallahi matan nan ta kai Allah zai ji kanta rahama to nan za mu rufe shafin Aisha ba dan mun gaji ba sai dai dan mu daɗa taɓo sauran matan kuma mata ta hudu da za mu yi magana a kanta ko ta hudu ne mun yi magana a kan wa ko ta biyu ne ko ta uku ce ta uku ce ko to mun yi magana a kan a tana wanda muka yi mun yi magana a kan na na khadija daya sai muka yi magana a akan na saudatu biyu sai na aisha to yau za mu shiga mata ta hudu a cikin matansa guda goma sha ɗaya ko sha biyu na na hafsa bismillahir rahmanir rahim hafsa binci umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anha na na hafsa yar gidan umar dan khattab Allah ya da ita ita ma dai ummul mu'minina sunanta ita ce yar gidan Umar dan Khattab ai an san Umar dan Khattab ko to daga jin sunan babanta an san matsayinta ita kuma abin da ta shahara da shi abu guda ko da za a tambaye ki me na na Hafsa ta fi shahara da shi ta shahara da yawan azumin nafila da kuma yawan sallar dare inna haka na sawamatun qawwama kamar yadda Hafiz Ibn Hajar ya kawo a cikin al-Isaba da Ibn Abdul a cikin al babanta shine umar al shine umar ibn al-khattab ibn nufail ibn abd uzza dangantakan na na hafsa yana tikewa da kaiwa ga adi bin kab ibn lu'ai ita ma dangin annabi ce sun haɗu da manzon allah a cikin kakannin annabi kakan annabi na bakwai shi ma kakanta ne in kin lura yawan yawan mata annaban nan suna da alaka da shi ta jini waye kakan annaban na bakwai shine Ka'ab ibn Lu'ay shine waye Ka'ab ibn mahaifiyarta sunanta Zainab bint Maz'un ibn Habib ibn Wahab ibn Hudhafata ibn Jumah nana Hafsa ta musulunta tun a Makka ita ce dan yar uwar sahabin nan babba afwan mahaifiyar ta kai ita ce yar uwar sahabin nan babba mai suna Usman ibn Mas'un Usman ibn Mas'un mahaifiyarta ta musulunta tun a Makka ita ma mana ina magana akan Nana Hafsa mahaifiyarta a Makka ta musulunta Nana Hafsa an haife ta kafin a turo annabi a matsayin manzan Allah sallallahu alaihi sallama da shekara biyar kafin a aiko annabi annabi ya zama manzan Allah shekara biyar kafin ya zama annabi aka haife ta abinda za mu iya rikewa na tarihi lokacin haihuwar hafsa a lokacin da aka haifina na hafsa a lokacin shawar suke sake gina ɗakin kaba ana yin kwaskwarima wa ɗakin kaba ana daɗa gina shi bayan rushewar ɗakin da lalacewarsa to ana wannan aikin aka haifa so daga wannan ake tuna tarihin haihuwarta ita hafsa ita ce yar dan uwanta din nan shahararre daga cikin yayan umar abdullahi dan umar abdullahi dan umar ai kun san shi ko dan gidan sai na umar to na hafsa yassa ce dan shi an haife shi bayan an turo annabi da shekara uku ko shekara hudu kenan tsakanin na na hafsa da abdullahi dan umar akwai shekara shida ko shekara bakwai ita kafin a turo annabi da shekara uku shi kuma bayan an turo annabi da shekara nawa shekara uku ko shekara hudu hafsa Allah ya da ita tana cikin matan annabi waɗanda suke sun musulunta da wuri tana da ƙananan shekaru ta musulunta ta tashi da son musulunci tunda ta ta gane rayuwa sai ta ce lalle musulunci shine addinin rayuwa tana ganin lokacin da babanta yake ta gwagwarmaya yake bayyana musulunci na hafsa ta tasiranci da matan da ko da waɗanda suke tare da ita kamar 'ya'yan ko kuma a ce kawunanta 'ya'yan maz'un ɗin nan suna cikin manya-manyan sahabbai akwai baffanta tana da baffa sahabi shine zaid bin al-khattab akwai gwaggwanta yar uwan babanta mai suna fatimatu bint al-khattab akwai kuma mijin gwaggwanta shine sa'id ibn zaid imamu zahabi a cikin siyar alamin nubala ya yi bayanin na na hafsa ya siffanta ta da cewa mace ce mai sutura mace ce madaukakiya ita ce bintu amirul muminina yar gidan amirul muminina babanta umar amirul muminina tana nan tana zaune tana ta har Allah ya kai shekarun aurenta suka zo sai wani mutum ya zo nemanta mai suna Hunais ibn Huzafata ibn Qais as-Sahami sunan mijinta Hunais ابن حذافة ابن قيس السهمي dan uwan abdullahi bin huzafata sahami shi ma musulmi ne yana daga cikin waɗanda suka musulunta tun alfijiran addini tun farko farko shi ya neme ta shi ne mijinta na farko ya aure ta an je yakin badar aka kashe shi ya mutu kunais ibn huzafa ta sahami. mijin na na hafsa na farko da aka je yakin badar Allah ya masa rasuwa ya shahada daga zuwa yakin badar a dawo na na hafsa ta zama bazawara a wannan lokacin a wannan lokacin tana da shekara goma sha takwas lokacin da mijinta ya mutu tana da shekara sha takwas kunga wannan yana nuna cewa ita ma hafsa ta yi aurenta na fari kafin shekara sha takwas ba ta kai shekara sha takwas ba raddi da martani ga waɗanda suke ta ƙoƙarin sukan musulmi dan suna aurar da 'ya'yansu ƙasa da shekara sha sun yi dakon ra'ayin turawa ra'ayin kafirai makiya addini ana nan 'yan matan nan namu ga sunan girma yana zuwa musu shekara sha hudu sha biyar sha shida wata wallahi ba ta ganuwa shekara ta sha shida ta cika ido fitina ya yi yawa shekara sha bakwai yara sun girma wai sai a ce wai a bar yarinya ba za a yi mata aure ba dole sai ta kai shekara sha takwas har ana nema wai a kafa doka ta gwamnati akan wannan wanda wannan zalunci ne kuma keta alfarmar musulunci ne kuma ɗaurewa gindi ne kuma taimakawa ne na aita tirka 'yan mata sun kai lokacin aure a kyaurar da su ta tabin gidan mazaje ana lalata da su saboda lokacinsu na aure ya kai ba a yi auren su ba za a rage musu daraja kuma a rage musu kima duk lokacin da kankana ta kai lokacin nunanta ya kamata a sayar da ita a je a yanka a shanye ta idan aka bata lalacewa za ce duk lokacin da aka yanka dabba aka kawo ta mahauta suka zo suka baza naman nan kyan naman nan a sai da shi rana ɗaya rana ta biyu kar ya wuce haka in ya wuce haka lalacewa yake so ya kamata musulmi ku sani mu dai addinin mu bai hana yin aure ƙasar shekara shekara 18 ba duk wanda zai ɗauki wannan ra'ayin ya sani cewa to ra'ayin wasu ne ya ɗauka so mu abin da muke faɗa kullum idan ya ta girma hankalinta ya kai nutsuwarta ta kai girman jikinta ya yi za ta iya zaman aure to shi kenan a aurar da ita ko bata kai shekara 17 ba takwas ba yanzu ga kakanninmu nan iyaye mata a nan duka yawanci da za mu tambaye su wallahi ba su kai wannan shekara sha takwas ɗin suka aure ba kuma ba gashi lafiyar su kalau ba sun haifi 'ya'ya da jikoki amma a zo ana sa mutane ra'ayin tirka 'yan mata yanzu a ƙasar nan akwai 'yan mata yarinya ɗaya budurwa shekara arba'in kwarai kuwa wata ma ta haura arba'in ɗin ta haura wallahi ta haura arba'in ɗin an kyale su suna cikin wahala sai dai su zo su yi ta bibiya suna ainihin wato roƙon a abin nan a taimaka musu da addu'a a masallatai da makarantu aure ya gagara yanzu yar shekara sha bakwai ma yaushe ta samu tsayayyen saurayin da zai zo aure ta ballantana wacce take hatta haura shekara ashirin talatin talatin da biyar arba'in waye waye da sauransu ya kamata a ji tsoron Allah a binassi mu ba cewa muka yi haramun ne aurar da ya ƙasa da haka ai wannan sama da haka din ba akwai yayin shekara ashirin ashirin da wani abu ma yanayi yana iya sawa wataƙila makaranta take yi wataƙila girman jikinta bai kai ta cika ido ba wataƙila ba ta samu manemi ba amma inda yarinya girmanta ya kai kuma ta samu manemi ba sai ce aurenta ba in karatu ne za ta yi mijin da ya aure ta ba ta dama ta je ta karatunta mu ba ma hana mutum ya bar matarsa je makaranta ta karatu idan miji yana da ra'ayi ya ga zai aure ta ta je ta ci gaba da karatunta a jami'a ko a kwaleji ko wani abu bismillah ya je ya ta yi wa zai hana shi ba wanda zai hana shi so ku daina yadda da wannan ra'ayi dan yanzu ana na ana ta kamfen din wannan ra'ayin a hana auren da 'ya'ya ko ƙasa da shekara sha wai in ka aure mace ma da shekaru kasar sha takwas ma a iya ma kai ka kotu saboda sun rena mutane hankali wannan zalunci ne to Allah mana afuwa to wannan ba Allah ya yi wa fati ya yi shahada ya bar tana da shekara sha takwas na na hafsa an ce ta ji bacin rai da bakin ciki kwarai da gaske dangane da wannan miji nata da ya kubuce mata aka kashe shi to wannan bacin rai da damuwa da ta shiga ashe Allah zai mata canji ne bata sani ba ya aka yi ta'awar annabi Abinda ya faru shine shi kansa babanta sayidina umar ya shiga damuwa ya shiga bashin rai kwarai kwarai kwarai da gaske da ya samu labarin an kashe mijin yarsa tana gama ta kabarta sai na umar ya ce to zama bai kama ni ba dole zan tashi in je in nema wa yata miji abinda yau mazajen yau iyayen yau ba sa yi kenan sai ka gama wahalar tarbiyyar ka ka zauna ka kasa yarka a kasuwa kana jiran ya ma ya zo shi kenan yaushe za ka gama tarbiyya ka je ka bari wani mutumin banza ya zo yana neman yarka shekaru goma sha ashirin kana wahala a kanta ka gina ta akan aƙida da musulunci kawai ka bari wani ya zo ya aure yarka kazamin mutum bai da aƙida bai da tarbiyya bai san mutuncin mutane ba su zo a shiga wannan harka ta soyayyar zamani ai ta soyayya ai ta soyayya har aje a toye ma gaba daya ka zo ka ba da yarka ya ce ni kan zan tafi nema wa 'ya ta miji bai tsaya ko ina ba sai ta wajen sayyidina usman ya ce sai na bujirar masa na ce ga ta hafsa nan bismillah da allah ka aure ta an kashe mijinta a badar sayyidina usman ya ce to da allah ka dan saurara mun zan duba na gani ya dan jira wani lokaci haka sai sai na Usman ya kira shi Umar ya ce shi ma badali an Allah ya ce badali Allah a zawaje yau mi hada ya bayyana gare ni ina ganin ba zan yi aure waɗannan kwanakin ba a yanzu ina fatan Allah ba ta miji na kwarai sai na Umar ya ce to na gode Umar ya daɗa jin ba daɗi cewa Usman bai aure ta ba don yana son Usman abokinsa ya aure ta ashe ya halatta uba ya bayar da yarsa ga abokinsa in dai tana so yana so yanzu anan da Umar da Usman ba abokane bane ba aminai bane amma kin ga ina ya kai saboda ya san halin abokinsa ba zai tozarta shi ba ya ba shi dama daman shi aure rufin asiri ake nema duk wanda yarsa ta samu gidan rufin asiri ya rike ta kam ba wai alfahari ba da wani karyar banza ta auruwa da dan wane kuma amma an zo an kare da uwa ka ubanka da ƙarshe ko dattijan mutum ne in dai zai rufa mata asiri ya rike ta da daraja ya kimanta ta wallahi ta, layi ta aure shi ya fi mata mutunci kuma ni ina ba da shawara wa 'yan matan zamanin nan masu rawar kai wanda suke tattare da hayaki a cikin kwakwalensu in gaya miki duk wanda Allah ya baki na rufin asiri mutumin arziki mutumin kirki in dai mai addini ne mai hali na kwarai to ko ya fi ki shekaru sau nawa ki rufe ido ki aure shi ke kan mace ai matar kowa ne ai Allah ya kai ki gidan arziki gidan rufin asiri ake nema ki je ki aure yaron karami sa'an ki zo ita miki hauka ki da kaya da ka ko ki aure yaron karami wanda bai san darajar mace ba wani mutum ai ya burge ni ya ce wa ni ai ni yata ba wata yata da za ta auri mai umaran mata wannan yaran zamanin ya ce a'a ni ƴaƴana gaba ɗaya mai aure nake bawa aka ce saboda me yace ni na san mai aure ya taɓa yin aure ya san darajar mace ya san wahalar rike aure tunda ya rike tasa kuma yana halin zai kara to gwanda in bashi ya rike min yata kuma mun gwada shi mun gani mun ga bai wulakanta matarsa ba ni ko yanzu na zo na bawa yata ga wani dan koyo akan ta zai koya a ji ta goga watakila ba sa'a duk wanda ya hau keke bai iya ba ya je gugguje ya kakkarye keken ma ya ce shi shine ra'ayinsa na ce ba ka da laifi gaskiya ana kuma samun matasan su ma masu nutsuwa da hankali ba cewa aka yi karki aure matashi ba kar wata ta tashi a ce an tashi a karatu malam ya ce kar aure saurayi ni kan ban faɗa ba yawwa cewa ne duk wanda Allah ya kawo miki in matashi alhamdulillah in ma mai aure alhamdulillah haka matan suke zama su zo sawa kansu ra'ayi na banza wa ni wallahi ba zan aure mai mata ba kaza kaza karki aure mai matan kada ki aure mai matan za ki zo ki aure mara matan ki zama ke ce a ɗirka miki kishiyoyi uku a gadon bayanki idan kika aure shi ke kika da kin isa ki hana shi ya ƙara aure ne ko akwai wanda ta isa ce ba za a ƙara aure ba wanda yake akwai isa su a garin nan akwai wanda suke buga sarauta da mulki a gidajensu to amma ya kamata ki sani in kin aure shi kuma ke ce ta farko da za a fara gajiya da ke kai kanwar uwarsa ko mahaifiyarsa in ba kwa shiri ita za ta fara cewa babana ni kan zama auren nan naka ya isa ka ai sai ka kara kuma kun shekara uku hudu sai ki ana cewa ya kara uwarsa ce za ta sa shi ya kara ko bai da niyyar kari kuma dole ya kara wani kuma yarsa ce za ta zo ce na fa gano maka wata yarinya gangariya za ta yi daidai da kai sai a zo a bai shawara ce Allah yi a fara kawo masa hotonta ko a turo masa ta waya yana gani ya ce gaskiya fa ba laifi to yanzu ya za a yi da wance sai a ce ka dalla rabu da ita ita ita dinwa ke kenan wacce aka fara aura yanzu ya miki kishiya ta daya kina kuka ki sha kuka ki gama a ji a miki da na kirji eh kin sa akwai da na kirji da ake yi wai in mace wai tana wai tana ba ni sunansa wai tana da aure in mijinta ya mata kishiya to ana kwanan kuka da yini sai a samu sai a samu wannan sai a samu kannan uwarta da da irin yar uwarta da kuma irin irin abin nan ba ni sunan shi um, ko wasu da cikin kawayen uwarta haka sai a je mutum uku hudu sai a je da na kirji to wance haka lamarin rayuwa yake sai dai haƙuri kowa ya san haƙurinki kowa ya san ki da kemarki kuma kowa ya sani wallahi miji dai ke kike son mijinki yawwa ƙara auren nan da ya karke daita miki da hankali ba ruwan da ita hanyar jirgi daban na mota daban ki rabu da ita kishiya yadda ta zo miki haka za ki karɓe ta in ta zo da mutunci a mutunci in ba ta zo da mutunci ba ta ga abin da ta zo da shi wannan yan da na kirji kenan shi shine da na kirji na kirki ne a cikin su suke cewa a yi haƙuri a lallaba a yi kaza a yi kaza a yi kaza shikenan ta sha kukanta ta gama magariba tana yi sai dai ki ji guda ayyararai yararai kamar ya ta duro shikenan yan da na kirji kuma ya suka manya sai su fita a barki da kwanan bakin ciki a wannan daren ko wa ya ga wa ya ga matar da aka yi mata kishiya a wannan daren wata ta ce ina na rasa inda zan sa kaina in ɗauko wancan in tashi in gani ne ko ba ni ba ne in shiga in leƙa na ga ɗakin amaryar nan ƙyalƙyali yake turare yana fitowa na ce mm, yanzu lokacinmu ya riga ya wuce yanzu ya za a yi da sauransu sai a yi haƙuri bayan shekara biyu uku ita ma wannan ɗin a daɗa mai rafka mata wata kishiyar kin ga yanzu kin samu kishiyoyi biyu a gadon bayan ki amma shaidanci irin na mata sai ce alhamdulillah ba a kaina take ba a kan wacce take eh ita ma za ta zuga mijinta ce to ai yanzu halin da ake ciki ma ni gani nake ma gidan nan ba zai daɗi ba sai ka cike mun zama hudun nan kawai ita uwar gidan ita za ta zuga a cika ce ta hudu eh ai wani kishiya wai kishiya farko ita ce kishiya amma ta biyu ba kishiya ke ba ce ta uku ma ba taki bace ba ballantana kuma me amarya kuma dabarar da ake yi ita uwar gida sai ta yi kokari ta haɗa kanta da amarya ta hudun kenan saboda ta san yanzu hankalin mai gidan ya koma kanwa kan amarya sai ta yi siyasa nan da nan ba ni wabba lamba wai ta rinka gaisawa gaskiya yarinya na akwai nutsuwa ni kan na ji daɗin wannan sai a haɗa kai ta kulla alaka da waccar amarya ita kuma amarya sai ta zo da karfin gwiwa ta rinka jin cewa a ai uwar gida tana santa shikenan sai a kama kulle kulle kuma Allah ya rangwanta mana Allah ka yafe mana za mu tsaya anan insha Allah ta'ala gobe za mu dora akan bayanin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri nana hafsa binti umar ibn al-khattab yar gidan amirul mu'minin kenan Allah ya yarda da ita ita ma akwai abin tarihi matuƙa a cikin rayuwarta da annabi da kuma rayuwarta a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am